Barka da zuwa tashar magajin Wilberforce inda muke kawo muku littattafai na marubucin nan Abdullahi Ibrahim Muhammad. A yau ma mun zo muku da sabon babi na littafin nan mai suna agogon iza wato babi na hudu. A ƙarshen babi na uku mun tsaya inda Ikenga ya tsinci kansa yana ta maimaita wannan rana guda ɗaya mai ban al'ajabi sannan kuma ikenga ba shi da masaniya akan me dalilin haka da farko dai ikenga ya yi tunanin murda agogon nasa yake yana cikin bacci wato yana cikin magagin bacci to amma hakan ta tabbata a gare cewa ba haka bane daga baya ikenga ya yi tunanin cewa wani ne yake salallabowa cikin dare ya murda masa agogon ya sa ya ƙara maimaita rana to amma hakan ma ta tabbata a gare cewa ba haka bane to a halin yanzu dai iken gaba shi da masaniya akan mai ke faruwa watakila agogon ne da kansa yake maimaitawa yake juya kansa ya juya ranar ta ƙara dawa da kansa ba tare da an sa shi ba watakila kuma akwai wani mai irin agogon ikenga a cikin wannan duniya wanda shi ma yake maimaita wannan rana saboda wani dalili wanda ba a sani ba to duk dai wannan dai hasashe ne a halin yanzu ikenga ya nemi waje ya ɓuya da safe ya wuce labirari domin ci gaba da bincike akan agogon izza watakila binciken nasa ya gano masa hanyar da zai fita daga wannan kurkuku kurkukun lokaci a nan muka tsaya a yanzu ko za mu ɗora marubucin ya fara da cewa tun safe har zuwa karfe goma ikengana ta nazari a cikin ɗakin karatun za ka iya cewa abu guda ɗaya da ikenga ya sanya akan kurkukun lokaci a halin yanzu shine a kullum tana farawa daga karfe uku na daren talata zuwa karfe uku na daren laraba wato awa ashirin da hudu kenan daidai a halin yanzu ikenga kokari yake ya fahimci yadda agogon izzarsa yake aiki ta hakan wataƙila ya gano wani abu dangane da kurkukun lokaci ikenga na zaune a bas ya shigo ɗakin karatu ya zo ya wuce ta gefen teburinsa inda ya dube shi ya ce sanu da kokari ikin ga ya juyo ya dube shi ya yi murmushi sannan amsa da cewa sannan ka abbas ya bi kanta kanta ya ɗebo littafan da yake karantawa kullum ya jibga a kan teburinsa duk sanda zai wuce sai ya saci kallon littattafan da ke kan teburin ikenga a wucewa ta ƙarshe ya kasa yin shiru ya ɗan tsaya ya kalli ɗaya daga cikin littattafan a jiki an sa agogon iza na mawallafi mamu da aminu a ah, ikenga abasti cikin mamaki ya dubi ikenga a kokon illa na mamu da aminu kake karantawa kin ga ya kai eh ka san shi ne a ba sai dariya na san shi mana a aji ɗaya ba ake koya shi kowa ma ya san shi mai tsaka kake karanta littattafai yan firamare wancan ma da wancan da wancan duk na yan firamare ne shi ma ruhin agogo na yan firamare ne aji hudu mai kake yi da duk wannan littattafan na yan ajin firamare to fa ikon Allah sai kallo ashe duk takardun 'yan firamare ne a gaban ikenga bai sani ba agogona ne yake bani matsala in ji ikenga abbas ya yi na ɗan lokaci kafin ya ajiye littafin da ke hannunsa a gefe ya danna tukunyar agogonsa sau biyu wani koren haske ya zagaye agogon sannan abbas ya matso da agogon nasa kusa da na ikenga ya kara koren hasken a jiki bayan ɗan lokaci ya janye hannunsa ya dubi ikenga ya ce duba ka ga ya gyaru binciken gaba ya taɓa sanin ana iya danna tukunya ba a iya tunaninsa kawai murɗa ta ake iya yi ya ɗan dudduba agogon nasa sannan ya gyaɗa kai ya ce bari zan duba a hankali ka san sai ya bushe iska yake mai iskanci bai san mai abas ya yi wa agogonsa ba amma agogon yana nan yadda yake bai canza ba saboda haka a ganin sa amsa mafi dacewa ita ce tsaya tsakatsakiya shi bai ce i ba shi kuma bai ce a'a ba kaga taka zai yi wuya abas ya dago shi Abbas ya gyaɗa kai ya wuce teburinsa yana wucewa Ikenga ya juyo kan agogon nasa shi ma ya kwafi ga ya kufi abas ya marza ya danna tukunyar ta sau biyu kamar yadda abas ya yi nan take allo mai rubutu ya bayyana a jiki a kai ya bayyana a gabansa a jiki an sa fasaha sunan fasaha bayani kan fasaha matakin fasaha na grinki izza dan na kowanne domin neman ƙarin bayani ikin ga ya yi shiru domin bai gane abin da hakan ke nufi ba an ce ya danna kowanne domin neman ƙarin bayani amma bai san ina zai danna ba shin tukunyar agogon zai ƙara dannawa ko kuma wani wajen na daban bayan ɗan tunani ya yanke shawara ya koma cikin littattafan da yake karantawa wataƙila amsan na ciki abu kamar wasa sai da Ikin ga ya shafe awa biyu cir yana dube-dube cikin littattafan yana neman bayani akan agogon izza amma a banza har yanzu bai gane inda zai danna ba dole yana buƙatar ɗan asalin ƙasar ya yi masa bayanin yadda abubuwa suke idan har yana so ya fahimta yana cikin haka wata dabara ta faɗo masa nan take yanke shawara abin zai tambaya cikin wayo ba tare da ya bayyana kansa ba yana zaune a basu ya zo ya bashi ajiyar littattafansa kamar kullum sannan ya fita je ya siyo musu abinci bayan sun fara cin abinci ya kyanga ya numfasa ya ce abas ina da wata 'yan matsala ban sani ba ko za ka iya taimaka mu abas ya dan haɗe gida cikin mamaki kafin ya gyaɗa kai menene faɗi mu ji idan ina da iko ai ba matsala na yi hatsari 'yan kwanaki da suka gabata in ji ikenga dalilin haka ina yawan manta abubuwa abin ya kai har na manta yadda nake agogo da yadda nake amfani da agogon izza idan ba damuwa ka tuna min abbas ya yi shiru yana kallonsa kafin ya ja numfashi a hankali ya ce ka yi hatsari kuma kuma hatsarin ne yasa kake manta abubuwa da me kai hatsarin kin ga ya gaɗa kai ruwa na faɗa na sha ruwa har sai da hankali na ya gushi wannan ita ce hanya da zai iya tunawa mafi sauƙi a duniyar da ya baro da mutane suke rasa tunanin su manta abubuwan da ke faruwa a rayuwarsu amma me yana rufe bakinsa abas ya fashe da dariya wai kana nufin da gaske kake ko kuma wasa kenge ya mutse fuska abas ya ci gaba da cewa ka san dai babu yadda za a yi yadda da wannan labarin ko ko kana ta kawai kake yi ya za a yi ma'abuci izza guda ya rasa tunaninsa kawai daga fadawa ruwa sai ka ce wani kiyashi kenge na jin haka ya tabbatar cewa ya riga ya kauce layi take ya murɗa tukunya agogon ya juya lokaci ba tunda wannan hanya ba ta ba to bari ya sake wata abbas ina so mu yi wa juna tambaya akan agogon izza da hanyoyin da ake amfani da shi ya kake gani abbas ya girgiza kai da sauri a'a haba dai agogon izza kuma duk abubuwan duniyar nan mu rasa mai za mu tattauna sai karatun yan firamare kin ga jagoran numfashi wannan dabaran ma ba ta yi ba saboda haka ya ƙara juya lokacin baya domin ya yi amfani da wata dabara abas ga mu duk abin da ka sani kan agogon izza in je kyanka abas ya da baki ya ce saboda me yau firamare kuma ka tuna a'a akwai bincike da nake yi akan yadda ma'abota izza suke mantawa da karatunsu na firamare daga zarar sun girma abbas ya shiru yana tunani kafin ya numfasa ya ce to ko za ka bari idan mun tashi daga karatun an jima na amsa maka tambayoyin kaga yanzu yamma ta fara yi kuma akwai abubuwan da nake son na karanta ikin ga yayi sauri ya girgiza kai kada ka damu tambaya bi kacal zan maka A bas yayi jin kamar zai ci a amma daga bisani ya gyada kai ya amsa cikin farin ciki ikin ga ya fara sambaɗo masa tambayoyi gaya min amfanin agogon izza agogon izza na da amfani hudu na farko ganin lokaci da kwanan wata na biyu bayani kan suna da asalin mutum na uku bayani kan fasaha na hudu bayani kan gangan jikin mutum daga jin sautin abas ka san kawai dai yana bawa iken ga amsa ne ba dan yana so ba kamar ka tare dan jami'a ne ka ringa tambayarsa abubuwan aji ɗaya na firamare ka ga dole ba za ka samu amsar da kake so ba iken ga bai damu ba ko kaɗan ya san akalla yau sai ya yi wa abas tambaya ɗari kafin su gama cin abinci yauwa amsar ka ta yi in je ikenga tambayar ƙarshe ita ce yaya ake duba wannan abubuwa hudu da ka zayyana ga lokaci nan da kwanan wata kana gani da abbas ya nuna masa fuska agogonsa da ɗan yatsa idan kana so ka duba bayani akan sunanka da asalinka sai ka danna tukunyar agogon taka sau ɗaya idan kana neman bayani akan fasaha sai ka danna su biyu idan kuma kana neman bayani ne akan gaggar jikinka sai ka danna sau uku ta idan ka danna sau biyu fasaha ka ta fito sai kuma a ce wai ka danna wani waje ko ka danna wani abu idan kana neman karin bayani to ina mutum zai danna in ji ikenga abbas ya ɗaga masa hannu alamun ya dakata tambaya biyu fa ka ci ikenga ya murmushi ya ce au na manta to amma ikenga kwata-kwata baya nufin ko kuma niyyar ya tsaya iyana Sabida haka yana rufe baki ya murda tukunya agogonsa lokaci ya juyo baya zuwa farkon sanda suka fara tattaunawar a daidai wannan lokaci abbas ya manta kwata-kwata da cewa ga ya riga ya gama yi masa tambayoyinsa guda biyu a wajensa a yanzu za a fara abbas ga min duk abin da ka sani kan agogon izza sabida bi yau firamare kuma ka akwai bincike da nake yi akan yadda mutane suke mantawa da karatunsu na firamare daga zarar sun girma abin ya shiru yana tunani kafin ya numfasa ya ce to ko za ka bari idan mun tashi daga karatu an jima na gaya maka kaga yanzu yamma ta fara yi ga yi sauri ya girgiza kai kada ka damu tambaya biyu kacal zan yi maka abbas ya yi jin kamar zai ce a'a amma daga bisani ya gyaɗa kai ya amsa cikin farin ciki ikenga ya fara sambaɗo masu tambayoyi daban da irin wanda ya yi masa a baya idan na danna tukunya agogo na sau biyu fasaha ta ta bayyana kuma ina neman ƙarin bayani akan abubuwan da aka nuna mu yaya zan yi wannan shi ya fi komai sauƙi da abbas kawai ka danna kan abin da kake neman bayani a kansa bayanin zai bayyana ikin ga ya matsi fuska cikin rashin fahimta wai kana nufin kan koren allon zan danna abbas ya gyaɗa ka imana idan kana so ka ga bayani akan wani abu kawai ka danna kan rubutun zai buɗe maka ga ka saki wato dai kamar wayar salula tot mara madannai za ka iya danna allon duk yadda kake su wato a kullum tambayar ahalin abu ya fi karanta a littafi kaga cikin kankanin lokaci ikin ga ya gane yadda zai sarrafa agogon izarsa ta hanyar yi wa abas tambayoyi kala-kala amma da yana ta karanta littattafan amma bai gane komai ba haka dai suka ɗauki tsohon lokaci suna wannan tattaunawa bayan sun gama ga ya sallami abbas sannan ya yi sallah ya samu nutsuwa kafin ya nemi waje ya zauna ikenga ya danna tukunyar sau ɗaya inda nan take allo mai rubutu ya bayyana a gabansa a jiki an sa bayani kan asali da suna suna kabila jinsi asusun ajiya martaba ƙungiya danna na kowanne domin neman ƙarin bayani iken ga ya sa hannu ya danna kan suna nan take rubutun da ke kan allon ya ɗauke wasu sabbi suka bayyana a jiki an sa ikenga ikenga ya zare ido cikin mamaki wato agogon izan nan har ya san sunansa bayan ɗan gajeren tunani ikenga ya dawo ƙasa ya danna ƙabila inda sunan ƙabilarsa ya bayyana ya yi tunanin zai ga an sa bahaushe a jiki amma abin mamaki babu komai a kai wato a takaice hatta agogon bai san kabilarsa ba duba ga cewa ikenga bai san iyayensa ba buɗe ido kawai ya gan shi a gidan marayu a garin kano za ka iya cewa shi kansa bai san asalin kabilarsa ba to amma daɗewarsa a cikin hausawan kano ya sa yana ganin shi ma kawai bahaushe ne ikenga ya ajiye wannan tunani a gefe ya sako ƙasa ya danna kan jinsi allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa aljanin mutum cikin ga da ido cikin mamaki aljanin mutum kuma ana nufin a ce ba mutum bane shi da sake dole zai yi bincike akan mai jinsin aljanin mutum yake nufi amma halin yanzu yana buƙatar ya gargo abubuwan da ke jiki ya sako ƙasa ya danna kan asusun ajiya allo ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa ba ka da ko sisi a cikin asusunka za ka saka kuɗi ne i e, a'a idan yana so ya saka kuɗi a cikin asusun kawai danna i e zai haka abin kamar ba wahala sai amma sai a hankali zai gaggane su ikin ga ya sakko ƙasa ya danna kan martaba allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa ba ka da martaba ko ɗaya abbas ya gaya masu cewa martaba kamar wata lambar girma ce da agogon izza yake ba wa mutane a wannan duniya idan sun yi wani aikin alheri shi ma wannan sai ya nutsa a hankali zai gane shi ya kara duddubawa aikin ga ya sauko ƙasa ya danna ƙungiya allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa ba ka da ƙungiya kana so ka yi rijista da wata ƙungiya ne E, a a ikin ya shuru shiru yana nazarin duk abubuwan da ya gani duk suna bayani ne akan asalinsa da kuma sunansa ya gane abubuwa irin su suna asusun ajiya martaba da kungiya abubuwan da bai gane ba su ne jinsi wanda aka ce wai shi aljanin mutum ne da kuma dalilin da ya sa agogon ya kasa gane kabilarsa shin ana nufin a ce ba shi da kabila ne bayan ɗan lokaci ikin ga ya ajiye wannan tunani a gefe ya sauko ƙasa ya danna tukunya agogon nasu sau biyu allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa fasaha sunan fasaha bayani kan fasaha matakin fasaha hatimin fasaha izza na girinki don na kowanne domin neman ƙarin bayani ya danna sunan fasaha allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa rewind nan take ikenga na ganin sunan ya tuno yadda yake amfani da remote ya dawo da fim baya a talabijin ɗin gwaggwama ɗaki sunan fasaha ya yi kama da hakan sosai rewind ikenga ya ƙara maimaita sunan a cikin ransa lallai sunan ya dace da aikin da fasahar da take domin kuwa fasahar ba wani abu take ba illa juyo da abu baya ta juyo da lokaci baya kamar yadda ake amfani da remote a yi rewinding ɗin fim baya Kyanga ya ƙara buɗe Allah ya danna bayani kan fasaha Allah ya yi aske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa juya lokaci baya ta hanyar murɗa tukunyar agogonka kana da minti goma a kowace rana a duk sanda ka juya lokaci agogon iza zai ajiye duk abin da ya faru a kwakwalwarka ta yadda babu wanda zai tuna sai kai kaɗai ikin ga ya haɗe gira cikin tunani wato duk abin da yake a cikin minti goma yake yi kuma ba zai iya juya lokaci ba ya wuce wannan minti goma da aka sa masa nan take yakin ga lissafa adadin lokutan da ya yi amfani da agogon a ranar ya ga akalla yana ya ga <clears throat> ga nan take lissafa adadin lokutan da yake yin amfani da agogo a ranar ya ga akalla yana asarar minti shida zuwa ta kaga saura minti kamar ɗaya zuwa hudu kenan ikan ga ya danna hatimi allon ya yi haske sannan maimakon rubutu sai wani katon zane ya bayyana zanen ya yi kama da irin rubutun ƙwararrun nan da suke rubuta suratul fatiha a waje guda su shigar da wani wajen cikin wani babu abin da ikin ga ya gane a cikin zanen amma abbas ya gaya masa in dai yana so ya ƙara matakin fasaharsa to sai ya fahimci hatimin fasaharsa domin hatimin shine yake kunshe da duk bayani akan fasaharka wataƙila ma a cikin hatimin ya ga alaƙar agogonsa da kuma kurkukun lokaci tabbas ikenga zai dawo daga baya ya yi bincike mai zurfi akan wannan hati ya sabko ƙasa ya danna matakin fasaha allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa mataki na ɗaya ba abin mamaki ba ne tun da daman yanzu ya fara ita kuma fasaha rainanta ake a hankali har ta girma tun daga mataki na ɗaya har zuwa mataki na ɗari ikenga ya danna kan izza allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa kana da izza shekaru 51 za ka iya ganin bayani akan abokin gabarka in dai ka ta fita tasa kalli bayani e a'a ikin da ya danna kan i haka na faruwa ya ga wani ɗan akwatin haske mai ɗauke da rubutu ya bayyana a gefen fuskar ikan abbas a cikin akwatin ansa abbas fasaha mataki na shida wato duk wanda ya kalla zai iya ganin sunansa da kuma matakin fasaharsa in dai izzan mutumin bata fita yawa ba wannan kenan abbas ikenga ya danna na girinki allon ya yi haske sannan rubutu ya bayyana a jiki an sa ba ka da na girinki domin kuwa ka bata kai ba a cewa abbas na girinki wani sinadarin tsafi ne wanda ake samu idan izar mutum ta kai shekaru ɗari sinadarin na girinki yana iya zuwa ta fasaha yana iya zuwa da fasaha ta musamman ko kuma ya karfafi fasahar da mutum yake da ita tun asali a cikin agogon izzarsa a 'yan tsiraron lokuta sinadarin yakan ba wa mai shi damar sarrafa aljanu ta hanyoyi daban-daban ya ƙara masu karfin izza da buwaya abu na ƙarshe shine bayani akan gangar jiki ikin gaidan na agogonsa uku nan take allo mai rubutu ya bayyana a jiki ansa gangar jiki saurin jiki takwas taurin jiki biyar ƙarfin jiki bakwai kamar yadda abbas ya faɗa masa saurin jiki shine kamar wani mizani na kazar-kazar ɗin mutum da iya zilliya wajen faɗa akasarin mutane suna da sauri takwas ikin gama yana da takwas wanda hakan ke nuna cewa saurinsa kamar na mafi akasarin mutane ne shi bai sama ba shi bai ƙasa ba mizanin yana da alaƙa da yanayin fasaha misali ma'aboci fasahar walkiya ko iska dole zai fi mai fasahar ƙasa sauri taurin jiki shine ƙwari da juriya ta jiki da kuma irin yawan dukan da jikin mutum zai ɗauka kafin ya ji ciwo akasarin mutane taurinsu shida ne ikin ga yana da biyar wanda ya yi ɗan ƙasa kaɗan da na mafi yawa daga cikin mutane ƙarfi kuma ya haɗa da ƙarfin dantse da kuma irin ƙarfin da dameji da fasahar mutum za ta iya yi a wajen faɗa misali ƙarfin ma'aboci fasahar wuta ko walƙiya zai fi ƙarfin ikenga da yake da fasahar juya lokaci akasarin mutane suna da ƙarfi biyar ikenga yana da bakwai kaga ya ɗan ɗara na mafiwa daga cikin akasarin mutane wannan shine ya kawo ƙarshen nazarin agogon izza na wannan rana ikenga ya rufe littafan da ke gabansa ya rufe ido domin ya ɗan huta kansa kaɗan da magarba bas ya zo kansa ya tsaya ni zan tafi gobe za ka shigo ikin ga ya dago kai ya dubi abbas yana mamaki da a ce abbas ya san mai ake ciki da bai faɗa abin da ya faɗa ba domin kuwa akwai yiwuwar cewa babu gobe akwai yiwuwar cewa yau ce za ta dawo gobe akwai yiwuwar ana wayar gari ya buɗe ido zai ganshi a cikin wannan tsire da loko mai shuɗi da yalo kuma akwai yiwuwar zai da wannan labirari gobe ya tarar da abas yana maimaita wannan rana ta yau ba tare da shi abas din ya sani ba lallai duniya tana cikin wani yanayi domin ku a halin da ake ciki kurkukun lokaci ta hana komai tafiya babu wani ci gaba ko ɗaya da za a iya samu ba za a haihu ba ba za a girma ba kuma ba za a mutu ba wanda aka riga aka haifa yau sai dai gobe a ƙara haifarsa wanda ko ya mutu dawowa zai yi daga zarar gari ya waye ko da ikenga ne ya mutu akwai yiwuwar dawowa zai yi daga zarar an juya lallai wannan kurkukun lokaci na da firgici abbas shin kana ganin mutum biyu za su iya samun fasaha iri ɗaya sak ikenga ya buɗe baki ya tambayi abbas abin da ya kiransa a'a sai dai fasaha kwantiragi amma asalin fasa agogon izza kowa da tasa daban kuma duk da cewa kowa yana da agogon izza 'yan tsiraru ne ke da fasahar agogon izza za ka iya cewa ɗaya cikin dubu inda abbas abbas ya haɗe ikin ga ya haɗe gida cikin mamaki ba haka ya karanta a cikin littattafan da ke gabansa ba ɗaya cikin dubu kuma kana nufin mutum ɗaya ne kacal a cikin mutum dubu yake da fasaha agogon izza imana ni ma bani da ita amma yana da kwantiragi na gidan sarki kini babu kwantiragin da ya bani damar sarrafa walƙiya abu sai ɗaga hannunsa inda walƙiya ta fara tartsatsi ragowar mutanen da ke cikin labirarin suka juyo da sauri suka zuba masa ido ba shiri ya batar da walƙiya ya ɓoye hannunsa a cikin aljihu ba kowa yake samun kwantiragi ba a wannan zamani in ji abbas cikin raɗa sannan ya ƙara yin ƙasa da muryar sai ce kowa ya zuba mana ido kamar angulu sabida tsoron walƙiya ga ya ɗan yi murmushi hankalinsa na kan abin da Abbas ya faɗa tun farko tunda in dai haka ne to babu wanda zai iya juya lokacin sai shi kaɗai kaga kenan zancen ma a ce wani ne yake juya lokacin yana maimaita ranar bai mata su ba dole Ikenga shi kaɗai ne zai iya juya lokacin tunda shi kaɗai yake da fasahar irin wannan kaga kenan tunanin ikanga na cewa agogon nasa da kansa yake juya lokacin watakila shine kan layi amma fa wataƙila Kyanga ya janyo littafin da ke gabansa ya buɗe shafi na hamsin da bakwai ya nuna wa Abbas karanta nan kaga. Abbas ya karanta. Kowane agogo yana da irin tasa baiwar ta musamman wadda mamallakin agogon yake amfani da ita. Kyanga na jin haka ya yamutse fuska ya dubi Abbas ya ce, Ka gani kowane agogo na da tasa fasaha, ta yaya za ka ce ɗaya cikin dubu? Abbas ya zahara ido cikin mamaki, hala da ya kai ba bashilce ce bane inji abbas wato yaren shilcurish shine yaren ƙasa bakwai masu yinsa su ake cewa shilcawa ko kuma bashilci ga bai san ta yaya ba amma yana jin wannan yare kuma yana iya karanta shi bambancin kawai shine yanayin harshensa na da bambanci da na yin asalin kasar sannan kuma a karatu baya gane bambancin wasu kalmomin ba na jin shi ne gaskiya in ji ga cikin wasa Abbas ya yi dariya ya ce, amma dai ka san baiwa ba daidai take da fasaha ba ko? Dan an ce kowane agogo na da tasa baiwa ba shi yake nufin kowane agogo na da tasa fasaha ba. Ya ɗaga agogonsa zai nuna wa Ikenga wani abu amma a lokacin ya ga takwas na dare ta kawo kai saboda aka yi sallama da ga ya tafi gida cikin sauri. ga ya ajiyar zuciya. Wato akwai yiwuwar bai fahimci da dama daga cikin abubuwan da yake karanta ba matsalar a ce yare ba naka ne ba kenan duk iyakacin kwarewarka da fasaha a yare inda ba shi ya haifi ka ba to dole sai ka ga bambanci to a nan za mu dasa aya sai kuma idan allah ya kai mu rubutu na gaba babban abin dai shine har yanzu ikenga na zaune a cikin wannan ɗakin karatu yana ta nazari akan wannan abu wannan lokaci wannan rana da take ta maimaita kanta a halin yanzu ikenga ya yanke shawara wannan rana da take maimaita kanta ya sa mata suna kurkukun lokaci sannan kuma ya ɗauki mara gano mai yasa yake ta maimaita rana mai yasa yake cikin wannan kurkuku shin wani mataki ikenga zai ɗauka bayan gano cewa akwai yiwa shi kadai yake da wannan fasaha babu wani mai ita sai shi kadai. wani mataki ikenga zai ɗauka akan agogonsa na izza idan ya tabbata shi ne yake ta maimaita rana shi ikenga zai haƙura ne ta maimaita wannan rana a bada? ko kuma zai ɗauki wani mataki na ganin cewa ya yi fitar burtu daga cikin wannan kurkuku ta lokaci to mu haɗu a babi na gaba domin jin amsoshin wannan tambayoyi barka da zuwa tashar magajin